Hausawa Top TV tashar al'umma. Allah sarki, jaruma Hadiza gaban cikin kuka ta yi martanin Allah ya isa dangane da bidiyon nan da 'yan ta'addan nan 'yan bindiga suka saki suna azabtar da wato fasinjojin nan da suka sace na jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja inda a ɗazu mun kawo ku bidiyon da cikakken rahoto akan abin inda kuka gani kuma kuma kun yi Allah wadai da shi. masu saurare ku gyara zama domin jin zazzafin martanin da jaruma hadiza gaban din ta yi cikin kuka ta na allah ya isa a dangane da waɗannan 'yan ta'adda da kuma abin da ke faruwa kafin mu tsindima cikin kama ku cikakken rahoton da allah idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tusha ta mai kama ka labarai da dumi su da allah ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa don haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu da bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun dora za mu sanar da kai ga cikakken rahoton Mai saurare kamar yadda muka gaya maka jaruma Hadiza Gabon ce ta yi wani martani cikin kuka na Allah ya isa a dangane da abin da 'yan ta'adda suke yi a ƙasar nan. Bidiyon nan da muka kama maku ɗazu na yadda 'yan ta'adda 'yan bindiga suke azabtar da fasinjojin jirgin ƙasar nan da suka sace wato a watannin da suka gabata a hanyar Kaduna zuwa Abuja babu shakka abin bai yi daɗi ba inda jaruma hadiza gaban ɗin ita ma ta kalli wannan bidiyo kuma kuma mun san kun kalla inda a yanzu ta yi zazzafin martani kamar yadda kuke gani haka jaruma hadiza gaban ɗin a shafin ta na instagram ta ɗora ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allah ya isa duk wanda yake da damar kawo ƙarshen rashin tsaro a arewa ya ƙi Allah ka yi abin da ya mana. abin da jaruma hadiza gaban din ta ce kenan a dangane da wannan lamari bayan ta ɗora wannan abu sai wanda ya fare mata wato tsokaci wato na kwamen alan waka kamar yadda kuke gani ya ce amin ya rabbi haka zalika umma bamalli ta ce amin ya allah ubangiji allah ya saka maki da gidan aljanna ta saka alamun kuka ita ma sai kuma azima ta gidan Badamashi ta ce amin summa amin inda ita ma ta saka ɗan aljannin nan mai alamar kuka saboda ita ma abin ya taɓa ta sai kuma jidda kultiri ta ce wallahi dj wani bidiyo da na gani ana ta dukan 'yan tiren ɗin nan da aka yi kidnapping sai da na yi kuka allah sarki sai mai jan riga ya ce ke ma kina da rawar da zaki taka ki yi iya abin da kika iya ki bar wa allah sauran amin sai kuma wato Mana suka ce, Amin ya rabbi, Allah ya sanya musu kunci, damuwa, baƙin ciki da rashin kwanciyar hankali har iya rayuwarsu alfarmar fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Wannan kaɗan kenan daga cikin tsokacin da muka wato ɗauko muku a shafin hadisa gaban ɗin bayan wannan postin da ta yi inda abin ya taɓa ta ta zubar da hawaye a dangane da wannan azabtarwa da aka saki bidiyon waɗannan 'yan ta'adda suna ta dukan waɗannan fasinjoji da suka sace na jirgin ƙasa a cikin bidiyon idan ba za ku manta ba idan kun kalle shi daga farko har ƙarshe mun kawo muku cikakken rahoton yanda wannan wanda yake magana dan ta'addan shugaban yake cewa a cikin abin da suka yi na wannan harare da suka tanada za su yi wannan na jirgin kasan da suka yi ake ganin sun tashi hankalin mutane ya ce wannan ma karami ne kaɗan ne a cikin hare da suka shirya za su aiwatar inda ya matun cewa ai su yanzu abin da suka tanada wato ya fi ƙarfin wato najeriya duniya ga baki ɗaya suka sa a gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan ikirari nasu shi yake ƙara tabbatar da maganar cewa waɗannan 'yan ta'adda tabbas 'yan boko haram ne ba wai 'yan bindiga ba ne saboda kalamansa da yake jingina su da addini kana ji kasan irin kalaman wato 'yan ƙungiyar boko haram ne 'yan bindiga ba sa yin irin wannan furuci kuma idan suka tashi kawai suna zartar da abin da za su yi ne don su samu kuɗi su kuma waɗannan akwai wasu sharɗa da suke magana suna so gwamnati ta biya masu buƙatunsu duk da dai har yanzu ba a iya sanin wacce buƙata ce suke so ba sai dai a wancan bidiyo na farko da suka saki wanda suka saki wasu daga cikin wanda suka sata ɗin daga ciki akwai wani md na wata ma'aikata da suka saki a wannan bidiyo sun ce ita gwamnati ta san bukatar su don haka ta gaggauta biya masu amma dai har yanzu babu wanda zai sai ga bukatun su sai dai a ciki dai a wani rahoto da muka samu sun ce suna bukatar a sakan masu yaran su da aka kama yan sama da shekara ashirin dai ko kasa da shekara ashirin abu dai makamancin haka amma sauran bukatun nasu dai ba a iya cewa ga abin da suke bukata ba amma sun ce gwamnati ta sani babu shakka irin wannan ta'addanci da yake faruwa a najeriya babu shakka abu ne da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma ya kamata dukkanmu mu duƙufa wajen yin addu'a allah ya kama na ƙarshen abin nan saboda idan ba mu dage da addu'a ba abin nan yana nema ya fi ƙarfin wato al'umma gwamnati a kullum tana batun cewa tana iya bakin ƙoƙarinta a kan yadda za a samar da tsaro a ƙasar nan amma irin abubuwan da suke faruwa a halin yanzu shi zai nuna maka cewar ina ƙoƙarin da gwamnatin take cewa tana yi duk ƙoƙarin da take batu tana yi aida ya ci a ce yanzu ta kawo ƙarshen wannan abu da yake faruwa. wani babban abin da zai ɗaure maka kai shine irin yadda 'yan ta'adda suke cin karensu babu babbaka a najeriya kuma makaman da suke rike da su idan ka gani kai ka ce wasu banyan jami'ai ne a ƙasar nan wani jami'in ma na tsaro ba shi da irin bindiga ko makami da wani ɗan ta'addan yake da shi kuma sai ka rasa a ina suke zuwa su yi ɓuyan da za a neme su a rasa Shin wai Najeriya gwamnati ba ta da dukkan adadin dajikan da ake da su a cikin Najeriya? Kowane sitar da ake da shi wato jihohi da ake da su na Najeriya baki ɗaya walau kudu walau arewa babu inda ba a da taswirarsa kuma babu inda ba za a iya samar da makamin da zai shiga yaƙi da kankin kansa ya dawo ba. Za a iya samar da jirgi wanda zai shiga yayi wannan faɗa da kankin kansa ya dawo. za a iya tura jirgin ya je barin wuta kuma a tura sojoji ta ƙasa duk wani jeji da ke cikin najeriya babu jejin da sojojinmu da suke nan ba za su iya danna shi su shiga ba irin waɗannan abubuwa tabbas abubuwa ne da suke da ɗaura kai kuma babu shakka irin abubuwan da 'yan ta'addan suke yi suna nuna cewa kamar masu sun fi ƙarfin gwamnati kuma alhalin babu wani dan ta'adda da zai iya daga yatsa ya ce ya fi karfin gwamnati sai dai idan gwamnati ba ta ga dama ba babu shakka dai a halin yanzu wannan bidiyo ya tasarwa al'umma hankali musamman ma 'yan uwan wanda suke wato a cikin wannan jirgi da aka kwashe kai ko ba dan uwanka a ciki sai ka zubar da hawaye ka yi kwalla yi Allah wadai da wannan abu da ya faru domin duk wanda yake da zuciyar imani ba zai so ya ga dan uwansa musulmi a cikin irin wannan hali ba kai ko ba musulmi bane ba bai kamata a ce dan adam a ci zarafinsa irin wannan abu ba duka kamar sun samu wasu wanda suke barayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shin yanzu gwamnati haka za a zauna suna irin wannan abin shin ba za a iya bin diddiginsu a gano inda suke a jiya kaddamar masu ba shin yaushe ta'addanci a najeriya zai kare ya allah muna roƙonka allah kai mana maganin wannan masifa kai mana maganin waɗannan 'yan ta'adda ya ubangiji zaɓe da yake zuwa allah duk wani wanda ya fito neman wannan takara ba zuciyar ne ba zuciyar talakawa don ya taimaka masa a ransa allah kar ka bashi wannan takara allah ka ɗauki wanda yake da wato zuciya ta aniyar gyara a ƙasar nan kowaye shi a cikin 'yan takarkar nan Allah ka bashi wannan kujera duk wanda ba zai zama mana alheri ba ya Allah kowaye shi Allah kar ka bashi wannan kujera Allah mun bar maka zaɓi Allah mun bar maka zaɓi Allah kai mana zaɓi Allah kar ka dubi soye-soyen zuciyar wasu daga cikinmu da suke ikirarin lallai sewa ne Allah ya Ubangiji ka mana zaɓi na alkhairi to a saurari ma za ku ci a dangane da wannan rahoton mun